gashi a garin abuja hanyar abuja nan suleja kafin a karasa zuba abubuwan da suke ta faruwa mutane sun tare hanya duk wata motar abinci da ta fito ana fasa ta ana ɗebe fulawa ne taliya da sauransu duk wani kayan abinci da yanzu haka muna nan ana ta faman rigima da mutane mutane suna ta fasa yanzu can ma ga wata mota can an kona ta tana ta hayaki a wajen eh, Allah kawo mana ɗauki a ƙasar nan muna cikin wani hali ga talakawa ga talakawa yadda suke fama da abubuwa ubangiji Allah ya kawo mana dauki dan arzikin Annabi Muhammadu Allah ya kawo